Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Shekaru tamanin kenan muke fuskantar mulkin mallaka, raunin da aka yi mana yana da zafi kuma tabansa ya yi zurfi, kuma har yanzu ɗanyen rauni ne wanda da wuya mai saurin mantawa da ukubar da muke sha, musamman idan muka tuna da ayyuka masu wahalan gaske da aka sanya mu amma albashin da ake biyan mu bai taka kara ya karya ba. Albashi ne da baya wadatar da mu don cin abinci, balle mu samu tufafi na gari har mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu da ke da matuƙar matukar muhimmanci a gare mu wannan ci gaban shirinmu ne akan rayuwar patrice emery lumumba da ke matsayin jugo kuma abin koyi ga yawancin kasashen da aka yi wa mulkin mallaka bayan fitowarsa daga gidan yari da ke yankin katanga inda kai tsaye ya wuce zuwa birnin brussels don hawan teburin tattaunawa dangane da batun samun 'yancin kan kasar shi taron da ya haɗa dukkanin ɓangarorin siyasar Congo. Patrice Lumumba wanda jam'iyyarsa ta lashe zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokokin watan Mayun 1960 zai dawo babban birnin ƙasar wato Leopoldville da zummar kafa sabuwar gwamnati wadda za ta jagoranci ƙasar daga ranar 30 ga watan Yuni. Ranar da aka shirya ƙasar za ta samu cikakken 'yanci. Duk da cewa turawan mulkin mallakar ƙasar Belgium sam ba sa ƙaunarsa, to amma ya zame musu tilas su yi aiki da shi. to sai dai irin matsin lambar da yake fuskanta daga turawan belgium ya sa tilas lumumba ya ba da haɗin kai na ɗan lokaci daga nan kuma sai suka amince da naɗa shi a matsayin sabon firaminista da sharaɗin cewa dole ya yarda joseph kazabubu shugaban jam'iyyar abako ya zama shugaban ƙasa hakan dai lumumba ya amince don kada ya fuskanci fushin kabilar bakongo da ke da muhimmanci sosai a ƙasar a wannan shekara ta 1960 patrice lumumba ya zama firaministan farko na ƙasar congo a lokacin yana ɗan shekaru 35 a duniya ya samu wannan ci gaba ne cikin gaggawa duk da cewa ya fara siyasa ne gadan-gadan a shekara ta 1958 sabon firaministan ya naɗa Joseph Desire Mobutu a matsayin sakataren gwamnati. Mun ayyana samun 'yancin kan mu ta Congo, wannan babbar ƙasa mu mai kima da daraja, lamarin tafiyar da ita daga yau ya koma hannun 'ya'yanta na asali. kwanaki bayan wannan muhimmiyar rana ta bikin samun 'yancin kai wacce dukkan 'yan siyasar kasar ta congo suka nuna haɗin kai abin da ke nuni da cewa za su yi aiki tare don ci gaban ƙasarsu a ranar biyar ga watan yuli an samu rashin jituwa da manyan hafsashin soji 'yan mulkin mallaka a garin tisville abin da ya haifar da boren sojoji 'yan asalin kasar ta congo kuma waɗannan jami'an tsaro ne da ke da matukar muhimmanci ga gwamnatin tsakiya Patrice Lumumba ya yi ƙarin girma ga wasu hafsoshin soji kuma ya fitar da wani kuduri mai baiwa sojoji damar zaɓar waɗanda suka cancanci a ƙara musu girma. Sai dai fa wannan mataki ya fara fusata wasu ƙananan sojoji. Saboda yawancin sojoji 'yan ƙasa ba sa ƙaunar shugabanninsu turawa 'yan Belgium. Bore ya ɓarke tare da ƙone-ƙone da kwasar ganima, lamarin da ya tayar da hankulan 'yan mulkin mallakar ainun. Turawa da suka shiga halin firgita sun fara gudu zuwa maƙociyar ƙasar wato Rhodesia. daga nan patrice ba ya tsige janar jans da ke adawa da baiwa baƙaƙe 'yan kasar jagoranci a ma'aikatu nan take ya maye gurbinsa da victor lidula sannan aka nada kanar joseph desire mabutu a matsayin babban hafsin sojan kasar wanda ya gabace shi wato kanar malens ya bayyana dalilan zaben mabutu a wannan mukami. Euh, a lokacin rundunar sojan kasar ba ta da wani shugaba ko kuma in ce tsayayyen jagora kuma ofishin lumumba akwai magatakardansa wato mabutu shine daga cikinsu da ke da dan wani horo irin aikin soja a cikin ofishin firaminista minister ne aka yanke shawarar cewa shine zai jagoranci dakarun kasar Haka ne Allah ya kaddara. Mabutu ya kasance a wurin kuma a lokacin da ake bukata, kuma gashi Lumumba shi ne ke da hukuncin karshe na nada wanda yake so, shi kaɗai ne ke da horo a game da aikin soja. Saboda haka aka damka masa wannan aiki domin maye gurbi gurbina. A wannan lokaci kuwa bore na ci gaba da yaduwa zuwa sauran sassan kasar. Don haka sojojin Belgium da ke cikin kasar ba tare da neman izinin gwamnatin Congo ba. sun buƙaci takurorinsu na sama waɗanda ke can belgium da su zo su taimaka musu ta hanyar kai hari na bazata ga sojojin gwamnatin congo waɗanda ke kan yin bore hujjar su ta ɗaukar wannan mataki ita ce kare rayukan turawan da ke ƙasar waɗanda suka kiɗe ne suke son ficewa sakamakon wannan tashin hankali da ke neman raba su da dukiyoyinsu patrice lumumba ya fusata sosai akan wannan mataki da sojojin belgium ke shirin ɗauka inda ya bayyana rashin amincewarsa ƙarara Wannan wani hari ne na tsokana daga ƙasar Belgium da ke tabbatar da irin muguwar ɗabi'arta da ke nufin tayar da zaune tsaye. Mu dai ba mu yi amfani da ƙarfi wajen masu wannan bore ba, duk da cewa sojojinmu ne, saboda suna wannan boren ne domin neman haƙƙinsu daga 'yan mulkin mallaka. Turawan Belgium sun zaci wannan 'yancin kan da suka bamu tamkar wani dodorido ne da za su iya juya gwamnatinmu yadda suke so. alain Gray. Sha ɗaya ga watan Yulin 1960 lamurra sun dagule matuƙa kuma a cikin wannan yanayi na rashin tabbas ne Moise Chombe ya ayyana ɓallewar yankin Katanga daga ƙasar ta Congo. Ya ayyana ɓallewar ne a hukumance inda ya gayyaci dakarun Belgium da ke ƙasar da su tabbatar da tsaron yankin nashi. Ƙungiyar mahaƙa arzikin ƙarƙashin ƙasa ta yankin Katanga ta goyi bayan wannan mataki na ɓallewa da Moise Chombe ya shelanta. Lura da irin garaɓasar kasuwanci za ta samu nan take belgium ta amince da ta da 'yan awari na yankin katanga suka yi mata dama tun a can baya moise chambe na gudanar da kyakkyawar hulɗa da turawan mulkin mallakar haka zalika yana nuna adawa da baiwa 'yan asalin ƙasar jagorancin kamfanonin da ma'aikatan gwamnati kamar da yadda patrice lumba ke son aiwatarwa a wani taro da aka gudanar tara ƙawancen ƙungiyoyin al'ummomi da suka fito daga yankin katanga ya nisanta kansa da jam'iyyun kasar masu ra'ayin kafa gwamnatin tarayya wadda ta tabbatar da kasar karkashin hukuma ɗaya sannan waɗannan ƙungiyoyi sun bi ra'ayin babban fadansu na cocin yankin katanga jean felix emtin da ke cewa baƙaƙen fata ba su iya komai ba na farko dai ba su san yadda ake rubutu ba baki baya da tarihi sannan bai taɓa taka wata muhimmiyar rawa ba a tarihi kuma babu alƙibla balantana sanin makama washe garin wannan shelanta ɓallewar yankin katanga Patrice Lumumba ya bukaci taimakon Amurka don tabbatar da kasancewar Congo a matsayin ƙasa ɗaya tilo. Shugaban Amurka Dwight Eisenhower ya ki amincewa da wannan bukata ta Lumumba. A wajen mahukuntan birnin Leopoldville, ɓallewar yankin Katanga za ta kasance babban bala'i kuma koma baya ga siyasar ƙasar. Domin kuwa akwai yiwuwar hakan ya tunzura sauran yankunan ƙasar domin su ma shelanta ɓallewa, sannan zai iya ruguza gwamnati saboda rashin kuɗaɗen shiga. yayin da Patrice Lumumba ya yi yunkurin sauka a garin Elizabethville don tattaunawa da Moses Chombe, to sai dai bai samu amincewarsa ba, inda aka hana jirgin da ke ɗauke da Lumumba sauka a garin. Daga nan sai Lumumba ya juya wajen Majalisar Ɗinkin Duniya don neman taimakonta, inda ya zargi ƙasar Belgium da zama tushen wannan hargitsi. Duk da cewa ya yi kokowar samarwa ƙasar 'yancin kanta, Lumumba bai san cewa har yanzu tattalin arzikin ƙasar na cikin hannuwan tsoffin 'yan mulkin mallakar Belgium ba ne. da sauran manyan kamfanonin turawa da ke cikin kasar kwanaki uku kadai bayan samun 'yancin kan kongo wasu yarjinoyin da aka sanya wa hannu a cikin hazo sun baiwa kasar belgium hannayen jari a cikin kamfanonin kasar da ya haura biliyan arba'in na kudin belgium kudin da yawan su ya kai linki uku na kasafin kudin kasar congo a shekara kusan a cikin dukkanin kamfanonin da ke aiki a fadin kasar ta kongo belgium na da hannayen jari duk da cewa a ka'idance waɗannan hannayen jari ya kamata su dawo a hannun sabuwar gwamnatin kasar Congo ne. An dai gudanar da tattaunawa a game da makomar kamfanonin ne a gaggauci. kuma ɗan lokaci kafin baiwa Congo 'yancin kanta. Lura da cewa fannin tattalin arziki har yanzu Belgium ce ke rike da komai, don haka juyin juya halin da Lumumba ke son aiwatarwa a ƙasar ba zai yiwu ba. Dole sai an samu tattalin arziki da kuɗaɗe a hannu kafin a tabbatar da cikakken 'yancin kai. A wajen Lumumba dai abu ne mai wuyuwa, amma da sharaɗin samun haɗin kan 'yan ƙasar. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya lura cewa lalle akwai babbar matsala a yankin ya umarci dakarun ƙasar belgium da su fice daga ƙasar ta congo tare da maye gurbin su da na majalisar to sai dai a tunanin 'yan mulkin mallakar musamman jikadan belgium da ke ƙasar congo lokaci ya yi na canza patrice lumumba daga kujerarsa da farko jikadan ya fara tunanin ɗora ministan harkokin wajen ƙasar justin bomboko a kan wannan matsayi inda ya fara jawarcinsa kan wannan manufa saboda a duk inda suka haɗu jakadan na furta cewa suna fatan ganinsa a kan karagar shugabancin ƙasar congo ko kuma ya shugabanci rundunar sojin ƙasar a ɓangaren majalisar ɗinkin duniya kuwa ana iya cewa tana aiki ne da ra'ayin ƙasar belgium dangane da duk wasu bututuwan da suka shafi congo game da batun 'yan tawayen katanga kuwa dakarun majalisar ɗinkin duniya ba a ma sanar da lumumba inda suke da ma aikin da suke yi ba a cikin wannan lambarwar ce shi ma a nasa waje arbel kalonji ya ayyana ɓallewar yankin kudancin kasai sannan ya naɗa kansa sarkin lardin ƙasar congo dai ta fara tarwatsewa kuma duk wannan na gudana ne da yawun ƙasar belgium saboda ministan da ke kula da yankuna da ake yi wa mulkin mallaka ya fito fili karara inda ya bayyana farin sa a game da halin da kasar ta Congo ta fada. Mun jima muna renon kasashe, watakila wannan ba zai ɗore ba, amma duk da cewa mun jima muna wannan reno, ina ganin cewa a ɗaya ɓangare mun yi gaggawar baiwa wasu yankuna 'yancin kansu. Waɗannan kalamai na nufin cewa dai 'yan kasar Congo ba su kai matsayin da ya kamata a ba su 'yancin kai ba. Patrice Lumumba da ya gano cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta damu da abubuwan da ke faruwa a cikin wannan ƙasa ba, sai ya buƙaci dukkanin wani sojan majalisar idan dai jar fata ne to ya gaggauta ficewa daga wannan ƙasa. To sai dai yunƙurin nashi bai kai ga cimma nasara ba. wannan ne yasa dakarun ƙasar ta congo suka ƙaddamar da farmakin ƙwato yankunan ƙasar da suka faɗa a hannun yan aware inda ya fara wannan farmaki daga yankin kudancin kasai dama dai tsakanin albert kalanjo da patrice lumumba akwai tsohuwar gaba ta neman jagorancin jam'iyyar mnc kuma bangaren albert kwalanji ne kadai lumumba ya hana wa mukami a gwamnatinsa a watan agusta 1960 abubuwa sun fara fin karfin lumumba sannan manyan kasashe sun juya masa baya daga nan sai ya bukaci taimakon tarayyar soviet wacce ta amince ta taimaka masa nan take ta tura masa zaratan sojoji da kayan aiki a farkon watan satumba na wannan shekara dakarun congo sun shiga fatattakar 'yan tawaye kuma a ko'ina sojojin kasar ne ke samun nasara musamman a yankin katanga inda moise chambe ya kafa wata babbar runduna da ta kunshi sojan haya sai dai wannan tallafi na tarayyar soviet da nasarorin da lumumba ke samu na zama tamkar cin fuska ga idanun kasashen yammacin duniya waɗanda ke ganin cewa lumumba mai ra'ayin gurguzu ne don haka ba abin da ya dace face a batar da shi cikin gaggawa don kada ya baiwa tarayyar soviet wannan ƙasa. mafi yawan kasashen yamma na ra'ayin cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen mulkin lumumba yayin da ɗaya ɓangare kuwa majalisar ɗinkin duniya da magatakardanta suka yi watsi da matsayinsu na masu shiga tsakani a wannan takaddama tare da nuna adawarsu da yankulin kwato yankin katanga da dakarun kongon suka kaddamar daga nan amurka ta shiga sahun kasashen da ke neman kawar da lumumba kuma firaministan yana da masaniya sosai lura da matsin da yake fuskanta daga ko'ina kamar yadda lawrence dawalin shugaban hukumar leken asirin amurka ta cia a Libreville babban birnin kasar ta congo a lokacin ke cewa muna ganin cewa shine ke ɗaukar duk wani mataki da ya shafi wannan ƙasa kuma muna ganin cewa abin ya yi masa yawa sannan yana fuskantar matsi sosai wani lokaci saboda yadda abubuwa suka yi masa yawa dole sai lumumba ya ajiye kwalbar barasa ta wiski kan teburin aikinsa don jurewa matsi ina zaton cewa ma ya fara rudewa kuma idan ya fadi a wannan lokaci tunan nan take congo za ta fada hannun tarayyar soviet ne lamarin da ƙasata ba za ta lamuncewa faruwar haka ba ni ma kaina ba na so kuma na fahimci cewa firaministan ya daina jin magana ta a duk lokacin da na ce masa ya daina shan barasa sai kawai ya kalle ni daga nan kuma sai ya ci gaba. Ranar 26 ga watan Agusta 1960, daraktan hukumar leƙen asirin Amurka CIA Alan Dulles da kansa ya aika wa jami'insa Lawrence Dublin da ke birnin bill da batun kisan Lumumba. It must have been about somewhere about between the 12th and the 15th of August. ina jin cewa tsakanin 12 zuwa 15 ga watan agusta ne amurka ta yanke shawarar cewa dole a samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa ta kongo kuma dole a batar da lumumba shawara ce da aka yanke daga koli an sanar da ni cewa mataki ne da shugaban amurka ya amince da shi amma a gaskiya ban samu hujjar da ke tabbatar da hakan ba Batun cewa a canza Lumumba ba ba a taɓa rubuta shi akan takarda ba. An bayyana mini cewa zan samu umarni daga wani mai suna Joe da ke birnin Paris. Jami'in CIA ne da zan iya gane shi a cikin gaggawa kuma shi ne zai bani umarni lokacin da za mu haɗu. Wata rana ina fitowa daga ofishin jakadanci sai na hangi wani mutum a wancan tsallaken hanya. shi ne ya sanar da ni cewa an yanke shawarar batar da lumumba baki daya idan ko ba za a iya batar da shi ba to ba makawa sai dai a kashe shi wannan mataki dai karar rake cewa amurka ba ita kadai ke son kawar da lumumba ba kasar belgium ma na da wannan ra'ayi don haka an yi ta kulla dubaru iri-iri don ganin cewa an cimma wannan buri da suka hada da ko dai a ɗirka masa guba ko kuma a shirya harba masa kwayar cutar tari yayin da a ƙarshe aka bijiro da dubarar yi masa rauni a inda ba a zata ba. Farkon watan Satumba 1960 a babban birnin ƙasar Leopoldville an samu matsalar rashin jituwa tsakanin shugaban ƙasar Joseph Kazabubu da Firaminista Patrice Lumumba. Shugaban na zargin Firaministan da ɗaurewa dakarun ƙasar gindi suna aikata ta'asa a cikin yakin da suke yi don kwato yankunan da suka ayyana ɓallewa musamman ma yankunan kasai da kuma katanga abin tuni a anan shine joseph kazabubu ne shugaban jam'iyyar afako kuma dama jam'iyyar suna da ra'ayin tsarin federaliya wato tarayya saboda haka da kyar ne suka amince suka shiga gwamnatin da lumumba ya kafa tun farko kazabubu ya tsara yadda yankinsa na asali zai iya tsayuwa akan kafafuwansa ko da kuwa irin wannan batu na ɓallewa ya bijiro kazabubu ya kasance wanda jakadan amurka na lokacin ke jan hankalinsa duk da cewa dai matsayinsa kamar shekana yika ne ranar biyar ga watan satumba 1960 ya isa gidan rediyon kasar don gabatar da wata sanarwa ta musamman ga al'ummar kasar congo yana mai cewa ga ƙarin bayani kan ƙudurin da na sanya wa hannu karfe bakwai na yammacin jiya ƙudurin da ya samu ƙarin sanya hannu daga wasu ministoci biyu ƙarƙashin ƙudurin doka na farko na kori Patrice Lumumba daga mukaminsa na Prime Minister da kuma sauran mukaman da yake rike da su. A ƙuduri na biyu kuwa na kori Remi Wamba da Christophe Benye da Kashamura Anise da Bolomba Antoine. da Antoine Gizenga da kuma Jack Lumbala da ke rike da mukamman ministocin shari'a da na cikin gida da na yada labarai da kuma sakataren gwamnati. Karkashin kudirin doka na uku kuwa na nada Joseph elio a matsayin sabon Prime Minister da a lokaci daya zai rike mukamin ministan shari'a da na tsaro. Shi dai shugaba Kazabubu bai sanar da Lumumba da wannan matakin ya tsige shi ba. Saboda haka, Firaministan tuɓaɓe ya shi ne ta gidan rediyo kamar kowa. daga nan lumumba zai mayar da martani ta hanyar kiran taron majalisar ministoci a gaggauci wanda ya da tabbatar da shi a kan mukaminsa a nasa bangare minista lumumba shi ma ya ɗauki ƙudurin korar kaza bubu daga mukaminsa na shugaban ƙasa kwanaki biyu bayan wannan rikici majalisar dokoki da ta dattawa sun tabbatar da lumumba a kan mukaminsa a cikin kwanaki masu zuwa waɗannan hukumomi sun danƙa cikakken iko a hannun lumumba To amma a gefe ɗaya Amurka na shirin irin wannan ɓaraka ne don samun damar shiga da nufin cimma muradunta. Daga nan sai Amurkar ta baiwa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya umarnin rufe filayen jiragen sama na ƙasar tare da kame kafafen yatsa labarai. Inda aka baiwa kazabubu damar isar da sakonninsa a gidajen rediyo da ke birnin Brazzaville a makociyar ƙasar. Sannan shi kuma Moise Chambe jagoran 'yan awarar lardin Katanga ke da irin wannan damar daga wani rediyo da ke Elizabethville. a hana patrice lumumba duk wata dama ta yin magana a gidajen rediyon kasar waɗanda amurkan ta mamaye a babban birnin kasar wato leopoldville to sai da lumumban na samun damar aiki da sakonninsa a gidan rediyon kasar lokaci zuwa lokaci gwamnatin ku ɗaya ce wacce nake jagoranta tare da yardar wakilan dukkanin al'umma sannan muke kare muradunku sojoji ina jinjina muku saboda biyayyar da kuke yi wa gwamnati ku ci gaba da kasancewa a cikin haɗin kai zan ba ku wani umarni kuma na san za ku aikata shi kamar yadda na saba ba ku umarni kuna aiwatarwa umarnin kuwa shine na ku tsaya tsakaninku da Allah ku kare muradun ƙasa da na al'ummarku sannan ku ci gaba da kare wakilan majalisa da al'umma ta zaɓa har kullum kuna tare da nasara. Ɗan jaridar da ke cikin ɗakin labarai a lokacin zai ƙara bayyana wa masu sauraro ƙarara wanda ake nufi da wannan saƙo. Al'umma kun saurari wannan muhimmin sako na Firaminista Patrice Lumumba, shugaban gwamnatin Congo. Don haka sojoji da farar hula, maza da mata, yara da manya, muna goyon bayansa. Ya rage wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sake tunani. Duk da cewa a hana shi magana, sannan ya zama saniyar ware a cikin ƙasar. amma Patrice Lumumba na ci gaba da kasancewa babban kalubale game da makarkashiyar da kasashen yamma ke kitsa masa. Yanzu dole a sake dubara. Dakarun kasar karkashin jagorancin Joseph Desire Mobutu na ci gaba da biyayya ga gwamnatin Lumumba. A fagen siyasa kuwa rigingimu sun da baibaye kasar. Ko yaya za ta kaya? Sai ku tarbe mu a cikin shirin mu na gaba dangane da rayuwar Patrice Lumumba. wanda daga yanzu manyan kasashen duniya suka kafa masa kahon zuka a madadin dolphin misho olivier raul da kuma alan fuka sai kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya